sauraron GTA Hausa Amurka ke magana mu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke kawo muhawara tsakanin masu amayya da juna kan siyasa da muhimman lamuran rayuwa. A shirin da ya gabata mun shiga jam'iyyar APC mai mulki da sabuwar lemar adawa jam'iyyar ADC. Shin wani shiri jam'iyyun biyu ke yi don babban zaben 2027? duk da adc na cewa sauyin shekarar wasu gwamnoni daga adawa zuwa apc ba wani tasiri zai yi ba babban zaben amma ficewa daga nnpp da gwamnan kano abba kabir yusuf yayi ya kawo muhawara mai yawa yayin da ake karfafa zai shiga apc ne za a jira a ga yadda mai gidansa sanata rabiu musa kwankwaso zai yi kan lamarin shin da hannunsa a ciki ko matsayarsa na nan ta kin bin kowane bangare kamar yadda ya ambata a baya to gaskiya na yi mamaki da na ji waɗansu musamman su atiku suna an ce suna mitin musamman akwai malamai da suka tara suna gaya musu cewar an zauna da ni na yarda shi atiku zai shekara hudu in ya gama ni kuma yi shekara hudu in kuma muka gama su kuma shi fita kuma yi shekara takwas to na yi mamaki domin wannan abin ba gaskiya ba ne kuma na yi mamaki a ce mutane a wannan matsayi za su ringa faɗan abin da ike ba a yi ba kuma irin wannan propaganda da yawa muna jin ta koda a baya za ka ji suna cewa a'a ai kwankwaso tare yake da eh, tare suke aiki da bola tinubu an siyasa ba ta buya inda muna waɗansu abubuwa ko muna aiki tare ko mun sa wasu a gwamnati ko ni na shiga ko na ce kaza ai kaga kowa ma zai sani shi wannan maganar haɗuwa mun ce hannunmu a buɗe yake mu shiga zauren muhawararmu tsakanin mataimakin shugaban apc na arewa maso yamma datti garba muhammad da jami'in kula da ofishin 'yan jam'iyyar adc na ƙetare mai gari bello kasimu 'yan siyasar biyu sun ɗau zafi kan tarihin kasancewarsu a narkakkiyar jam'iyyar cpc ta marigayi shugaba buhari zo a taba yin CPC ba wai da san ah, garba bari mu ah, malamai bari mu yi abun nan bayan ɗaya to sibirin da kai na can bayan gida ne baka da wani tambayi a gaskiya matinka a ah, baka da tasiri honorable garba eh, honorable garba bari mu bari mu yi ɗaya bayan ɗaya zuna ne na da CPC a ina a cpc a wani zone north east Tashe kai karamin ba dan siyasa ne, ake ma haka lokaci akan. Eh, kai kai dai na kai, na Najeriya kai. A, bare ni ne shugaban ko yanzu ba ku yanzu haka ba kai kuje ba kiyar kari ke. National eh, Assembly gaba daya. Ni ne shugaban sa National Assembly. Sai ce ba, sai ce ku eh. ba ku eh takara kuka zo kuka yi. To, kai da ba takara ba zai gaya abin da ka shiga siyasan kai. Tambayi su ADG su yanzu abin da nake tambayan ka gari da garin na tambayan ka. haka wanda yake shugabanci na zababbu jan APC ka tambaye shi ko ya sani ko bai sani ba. A shi ne yanzu nake tambayan ka. Yanzu duka shugabanninka da kake magana waye ba takara ya je ba ADC. Atiku takara ya je yi, Obi takara ya je yi, duk wanda kuke takama da su binani waye waye duka yan takara ne ai. Takara ya kai su malamu ma takara ya kai su. Ka yan siyasa kai wani siyasa da kake kan maudu'i ah, ba. abin da za a yi a honorable garba eh, mai gari bello kasimu bari mu biya abun nan ɗaya bayan ɗaya. Ah, saboda kai kana ka ce ba wanda suka yi rajistan ka ba ba ma jam'iyyar CPC su ne suka zama shugabanninta na farko suke cikin wannan tafiyan ba waɗanda suka yi takara ba malami ya yi legal advisor yake ko bai ba a cikin CPC yana tare da wannan gwamnati malami ya yi legal advisor ko bai yi ba tiyamomi guda talatin kullum mitin muke da su na CPC wanda ya na jihohin ka gaya min jihohin in gaya maka gaya min ciyamomin da kuka yi da su na taraba yana nan na adamawa yana nan na Niger yana nan waye na taraba na taraba eh. ba mai gari na na mai na na adamawa bappa waziri na na naija Umar Shaibu To zan ki iya kirga ma su gaba dai guda talatin. Kana mutanen a cikin kake fada lawan shayi ku ne na yankin ku can amma ina ga maka na Niger ne ba ba ba wani cikakken dan alaji sai dan na wani cikakken dan Niger bare lissafa maka jigajigan jam'iyyar su waye har yanzu suna nan da su ake waye su Adamu a Adamu Adamu su Faruk Adamu Aliyu su Aminu Bello Masari su su Alma Kura da duka yan majalisunmu sanatocinmu su sanato Abu Ibrahim su Hadi Sirika ina ga maka da duk wanda suka rike mukami masari ne shine deputy national chairman na me da da aka dawo eh, da aka dawo ne ne daga CPC na dawo a APC a cikin bukamai da aka ba masari shine masari uban mu ne yayi a CP a APC da muka yi daga CPC amma ai ba ba ba gaban gwamnatin nan ba shi ake yi yayi wani ka ga mun wani mutum mai himmanci yace yayi shugabanci a CPC maganar CPC muke yayi shugabanci a CPC ne a eh, su ne dai na hannun damar da shi na ce yayi yayi a PPC a bai yi ba amma dai su ne jikai da su ba yi maja din gabanin jam'iyya na CPC ba yana magana yan takara na ce yan takara kuna tare da su ban musa ba amma ba za ka musa cewa shugabannin jam'iyya na CPC ba sa wannan tafiyan ba. A'a, ka je ce wasu kar ka ce shugabanni ka ce wasu ce na ba ce ma talatin da bakwai ba. Haka ne chairman na na jaha da amma na ba intact. Na ce ma honorable amma na FDC. Gaba ɗaya ta da Southern Kaduna State. na CPC ko sati biyu da suka wuce sun zo sun daɗa jaddada goyon bayansu ga wannan gwamnatin suna tare da mu 100% a jihar Kaduna so ba wani abu da za ka yi magana a kai. In a jihar Kaduna in Malam Nasiru ya rufa ba jigo ba ne a CPC? Eh, ta shi ma sai yankin. Ba ya kin tafiyan ne? Shi ya fara kin tafiyan ba. Da yadda shi ya fara ba ne in kana kirga tsoffin gwamnati akwai su yan CPC wanda suka yi CPC kuma suna cikin wannan tafiyan. Su waye su waye su. Na ce ma Malam Nasiru ya rufa Ko za ka ce ba jigo ba ne? Ah, jigo ne amma shi ba yi CPC ba ne? Ya yi CPC, ba ne kuma sa ko wani. taba ai dama ban sai ma ni ba ba ce ma akwai ba kai ka san dalilin fitan shi na ce akwai dama akwai wani abun da mutum zai a duniyar nan ba ba dalili ne eh. kai ma da dalili kake inda kake ai ko ba dalili da kake zaune kake kake abin nan mun ce ba dalili haka nan kake zaune idan mutane fusatattu masu fushi da wanda gwamnati ba ba dalili kake mm. kuma ku ne kuke cutar da kasa shi yasa kuka zauna a wurin ah, wannan sun sata kuma za ku koma kuna fushi ba ci gaba da rike kuwa gwamnati ba eh shi a jam'iyya kenan don haka su suna yadda kake da hujjar zama a can su ma suna da hujja to shi kenan ku je ku je ku hujja ku je ku ta hujjan ku amma dai ni abin da bana so a ari bakin mutane a ci masa albasa in ka ce wasu tsiraru daga cikin ba ku ne tsiraru ku ne tsiraru yawancin ku ka shiga dukan ku yawanci kuɗi biyu ne a PDP in ka ce da wasu yan tsiraru a PDP ku ne da wata ta ba ku san lokacin da aka su da aka mukami masu sauraro mu dakata a nan makon gobe majiyar da 'yan siyasar biyu ke ƙara ganin kowanne daga cikinsu shi ke kan turba mai ƙarfi a madadin gidan rediyon gta hausa amurka ke magana ni nasiru adamu hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum